Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Masu bukata ta musamman a jihar Jigawan Najeriya sun yi bikin tunawa da ranar zaman lafiya ta duniya da aka saba gudanarwa a kowace ranar 21 ga watan Satumba. Ƙungiyar Ofan ce ta shirya wannan hidima da nufin ƙarawa na azama a fafutukar da suka sa gaba don ganin sun bada babbar gudunmuwa a yunkurin ciyar da al'umma gaba. Duk da muke da santoci da za mu kewaye su da shaguna na masu bukata ta musamman. To, madalla, ƙungiyar Wofan ta ƙaddamar da wani shirin gina shaguna domin masu bukata ta musamman a jihohin arewacin Najeriya. A ci gaba da bullo da matakan saka waɗannan mutane cikin kyakkyawan yanayin rayuwa, ba idan tallafin kekunan guragu da take bayarwa lokaci zuwa lokaci. Nakasassu na daga cikin rukunonin al'umma da ke taka rawa a ayyukan wanzar da zaman lafiya. Dalili kenan Wofan ta yi amfani da bikin ranar zaman lafiya ta duniya. don shirya gangamin faɗakarwa da ba da tallafi a ƙauyen kudai na jihar Jigawa. Ga jawabin shugabar ƙungiyar Hajiya Salamatu Garba. Na yi tunani na ce idan aka tashi za a taimaka wa masu bukata ta musamman. Za ku ga an kai bayan gari ne za a ce an nema musu senta ko wani abu. Sai na ce to daga yau ƙungiyoyin wofan duk inda sentocin mu suke. ja masu bukata ta musamman kusa da mu. Zan dawo duk inda muke da santoci da za mu kewaye su da shaguna na masu bukata ta musamman. Ga kafan kuma ta kungiya ga kafan masu bukata ta musamman. Kuna sana'o'in su a ciki su ma suna sana'o'in su a waje. A senta ɗin masu bukata ta musamman na nan. kamar yadda ustaz mai mai rano ya magana na riga na haɗa sola yanzu za mu tafi mu je mu gani awanni ashirin da hudu wuta na nan a wajen babu zancen nepa ta ɗauke wuta ana fargaba al'umman gari kun samu wurin da za ku riƙa kai caji wannan wurin zai ɗauki kawunan caji guda tamanin a lokaci ɗaya kuma kun san in cajin waya ake awa biyu an riga an cika waya ga wayoyi nawa mu ne masu aski mu masu sana'o'i daban-daban don allah kada ku kunyata mu ku fito ku yi sana'o'in nan domin ku taimaka da kanku kuma idan kuka sa kuɗinku ɗari hudu da hamsin bayan wannan ɗin da muka faɗa kamar yadda muka saba na sauran ƙungiyoyi kuma za ku samu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wanda za ku ci gaba da yin ayyukan ku Allah Ubangiji ya ba mu sa. Sai zancen kuwa an ja kawunan popo kuma ina wa Amadu ina taya shi murna zancen ruwa da ya yi a waya da na ji da kuma zancen caji da ya ce zai yi Allah ya biya bukata yau kamar masu bukata ta musamman akwai kekuna guda arba'in da muka kawo za mu daura sittin da muka raba a baya ya zama ɗari kenan a wannan yankin Allah ka sa ƙarshen talauci kenan To waɗanda aka yi abin domin su sun bayyana farin ciki game da kulawar da suka ce suna samu daga wannan ƙungiya. Shirin gina shaguna wani ƙasassu mataki ne da zai raba su da zaman kashe wando, sannan babbar hanya ce ta yaƙi da bara. Amadu Yakubu na daga cikin waɗanda suka yi silar zuwan wofan jihar Jigawa. Bara ta gayyace mu za su gudanar da irin wannan biki da ake a garin mu sun gayyace mu sai muka je mu da ni da shugabanni na akwai ɗaya daga cikin disable ta Aujira sai muna casin da ita ɗaya daga cikin ma'aikatan wofan na jihar Jigawa Hajiya Barkisu Arab sai ta tura mata wani bidiyo na wani gurgu da yake amfani da kafarsa ita ma wannan mata disable sunanta Hajiya Rahama sai ta ce ita ma tana da irin wannan mutumin da yake wannan sabogi sai ta ce ba ta yadda ba a take nan muna chatting da ita sai ta kira ta tace kaji kaji kaji da Allah in tura mata bidiyo na idan ina da shi in bani da shi ma in tura mata hmm. ta yi zance an kare ta ta sai shi ba da damuwa to dama wasu already an yi shirye da ni sai na tura mata wannan bidiyon hmm. saboda shi ne na san na ɗan abubuwan da nake da kafa kuma na bayyana damuwata da al'amura na sai na tura mata ita kuma da na da tura mata sai ta zaranta kawai ta tura wa mama domin na yi na nemi bukatu a ciki shi ne da ta tura mata kuma mata ta gani Allah dai kwansa da shi aka kuma aka zo aka mana ruwa aka mana wani abubuwa haka ganin ina da lura ban tsaya ko zuciyata ta mutu ko na karaya sai amma bakala ba kuma na sha wuya mutuka fiye da kake tunani wajen in nema kai na rufin asiri saboda a rayuwa ba abin da na wasa in je tsugunna a gaban ka ko in tsaya gaban ka in ce wani taimaka mu na woshi wannan har gobe ba na ƙaunar wannan abu to da wofan ta zo kuma ta shiga lamar na ta samar min da abin da zan yi mu kaina kwarai na ji daɗi na ji daɗi mara masamtuwa kuma ba zan iya nuna farin ciki na a wannan tsari ba saboda ya yi yawa sannan da addu'a na alkhairi ya ga wa'annan mutane musamman hajjia da ta ta garba shawarar da zan ba mu shine duk mutumin da ya mana alkhairi mu sanye mana kuma mu nuna masa ne mana kuma nuna nan da zamu masa shine abin da ya bamu da mu taimaki kanmu mu yi kokari mu yi abin saboda shi zai bashi kwarin gwiwa ya taimaki wasu nan gaba ko ya kare mana abin da ba mu tunani ba amma an taimake mu an bamu abin mun cinye ko mun karya ko kuma lalata ba mu da abin da muhimmanci ba wani ma idan ya ji iya so ya taimake mu to ba zai mana ba a wannan tallafi zai taka rawa sosai ta hanyar ingantar rayuwata da wanda suke da wanda suke zagaye da ni imma ta hanyar taimakawa 'yan uwana wajen karatun su ciyar da wanda yake na da kuma ci gaban al'umma ta ma baki ne saboda abin zai tallafa gaskiya fiye da tunani. Ibrahim Ina kira dukkanin ƙungiyoyi da kuma sauran gwamnati da ta yi koyi da abin da wannan kungiya ta wutar mana ta taimake mu suna kira su dan annabi su ma su duba su taimaki al'umma. Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Hajiya Salamatu Garba shugabar kungiyar Wofan da Amadu Yakubu da ma masu bukata ta musamman na ƙauyen Kudai jihar Jigawa a Najeriya. da producer Julie lizas Grisham. Ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na